za a yi ta ta ƙare eh tunda hita kamarsa ya dona mata wanda ba ta ƙauna salamu alaikum aminu alaikar salam yan kai daɗe a'a fito mana Ya? eh to yaro ne ije ice ana sallama da ni eh. to lafiya dai ko lafiya lau aini ne na to eh abin da ya kawo ni gurinka eh. magana ce akan abu ɗaya Kai ne saurayin yar waje na ko? Umarni ni ne nan. Yawwa ran kai dade. Yawwa. Na gode. Kuma umarni na zo na baka. To ran kai dade. Ba shawara ba. Eh. Kuma ban ce sai ka je wani guri an baka shawara za ka aiwatar ba. Daga wannan ɗaukar kawai dole ɗaukar ce. To magana kenan. Yawwa. Har fa ka je ka kai niƙa fa ka barfante kan nan. A kwashe min gari. Kar ka kuskure wallahi ka bata hunan nan. Kana dadewa ka zauna gura niƙa ka dawo. Kai. Eh? Kai. daina magana gari hmm, muna magana abin da zai ƴaƴan eh, eh. ƴaƴan ƴaƴan gani na ne oh. ka san su nake tura su kai mun nika to hmm. in ya je ya kai nika to da ya bare aka shirya da kai ya bare eh. ba ruwa na habaran magana da ta kawo ni akan kai na daina leƙawa ina magana ne akan wannan yarinya ƴar gurinka yawwa ba zai yiwu ba na yi mata saurayi waye shi kansila ne to a kansa ma akan maganar na zo jiya da yamma eh. na zo gun laure an ce wani ma'aikaci ya zo bar gida eh. ni kuma lokacin na je gona da yamma ni ne na to yawwa take mun bayani ka je ka samu kansila eh. ka ce wai ka bata shi kuma alhali kansilan nan a kaf karkaran nan ba uban da ya taɓe wa wani abin sisi kuma ka zo kai saboda kuɗayin abin duniya ka zo ka ce dole shi zai aure ta. Ranka ya daɗe, ka san kuɗi wanda aka ba fa karɓa zai yi. Eh, ni ka gaba ni da kuɗi. Daidai gwargwadon aka ce ga wannan karɓi rakaɓa su jikin aljihu ka zan karɓi. Ko ba haka ba ne. To. Yarinyar nan ƴata ce ba ɗan wani ce ta. <laughs> Kuma kansilan eh. nan jama'a ne suka zaɓe shi. Tun daga lokacin da ya ci kansilan nan eh. ya haƙa mana rijiya. ka gani ya eh. fara ginin masallaci bar gidan raba mai kokonan sai wani lokaci sai a fito da koko tukunya hudu da raba dukkan silan nan ne gaskiya ne kuma yayi kukan kura ya ba min jaka 50 jaka 50 uku ya kuma zan rena shi to ya ta da ne mata miji to mm. kai mata miji nayi mata miji bari an ga ma to ina baka umarni ranka ya dade umarni nace baka eh. yarinya kirki za ka je ka hada ta da wani kodaddan kansila tana san kullun yadi ɗaya tana san to bari an ga ma mm. Yarinyar nan ina ganin ta da mutunci tana gani na da mutunci. Tana son ka. Kullum za ta samu dan wakenta da ta girka eh. ko da na je special duty gaskiya zan zo in tarar yan sauran yan sanda abokan aiki na sun eh, ci ka san ni ina san dan wake to da an girka sai ta eba ba naka sai ta kai mu sai ta kai mu can ka motion din tana kaiwa Sani Ibrahim take eh. samu Espeto kira. Shugaban ku kenan. Yawwa Espeto kiran ba. Wannan gaskiya ne. Tana bashi mm. sai ta ce a ajiye mun. Wannan gaskiya. Sai sai ya samu dan waken nan ya nada. Mm, duk tana girma masu shi kan sani ibrahim mai gidana ne amma ya ce min dole in zo na auri wannan yarinyar ya ce idan babanta ya nuna ma ba zai bani ba eh. <laughs> wallahi za mu zo da motoci eh. wai a zagaye gidan nan ba ta inda za ka fita. Za a zagaye gidan nan a yi min fenti ko a yi min yaɓe. Yaɓe? Ka ce za a zagaye gidan nan ba ka faɗi me za a yi ba. Za a zagaye gidan nan. A yi min yaɓe. Da 'yan sanda. da 'yan sanda za a sa ka a mota eh. kaga kai ba za a yi auren za a yi kai ba gwamna ba kai ba shugaban kasa ba zan aura ma ai ta zabga ma jiniya zan aura ma ane ma jiniya ba kai ka zan aura ma yan nan zan aura ma yan <laughs> nan Wai gaba ka san ni da man kai nake ra'ayi yawa ya tuma ta take ra'ayin wannan kan to mm, <laughs> Na gode fa gode nagode ra'ayi a ce ina gaida shugaban Kadi motion din na to kenan zai ji eh, gode fa amma fa za ka yi kyau a sai. <laughs> eh in an kayan dan wake ba za ka yi kyau da shinshinan rodi in an kamun dan wake eh, ba ya san dan wake umarni fa na baka nagode fa nagode eh. wallahi ba za a bu ba eh? wallahi wallahi ba za a bu ba wallahi ba za a bu ba dan me haji haka kurin nan bayan gida na ne aka yi mun kofa sai an bu nace wallahi ba za a bu ba oh ta magana ta ce masu bi ne ta wannan bayan gida na ta magana ta ranka ne kai nagode fa ta magana ta nagode oh nagode to shikenan yawwa lalata magana ta <laughs> <laughs> <laughs> wallahi ba za a bu ba haka kurin wallahi ba za a bu ba in ka maganar ka maganar Allah ce yata wanda take so wanda take so ko ba ta so ni wanda yake ban kuɗi shi zan raka ba shi zan aura ba kansilan nan duk sanda ya zo sai ya rakaba min naira jaka wannan yar yobe ba ta taɓa shiga tsakanina da kai ba yar yobe haka kurin ka zo kai mun ƙaryar wannan ka tsorata ne da kaki wallahi ba tsoron kaki nake ba tsoron ɗauri nake ke. amma daidai kaci ne wallahi zan jure shi wallahi ɗauri ne ba zan jure ba haka kurin hmm. wani ke ji wannan ɗan sandan haka kurin wai zai zo ce wai wani wai zai tsorata ni na rantsa miki da Allah wani